Psalms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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوم ثلاثة 23 ga watan Ramadan hijira ta 1445 ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2024 muna cikin suratul zumar har yanzu zamu ci gaba daga aya ta 22 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan zuciya mara tawali'u Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa man sharaha Allah sadrahu فهو على نور من ربه فويل فعصيت قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام الله يكي واندا الله يبود كرجنسا game da addinin musulunci mutumin da Allah ya buɗe ƙirjinsa ya saka masa sha'awa ta addini fa huwa ala nurin min rabbih saboda haka yana kan wani haske daga wurin Allah mahaliccinsa wato Allah yana cewa laisa kaman aksallahu kalbahu baya kama da wanda zuciyarsa ta bushe kaga kenan ya nuna mutane kashi biyu ne zukata kashi biyu ne wannan ya zo ta bayanin ibnu usaimin a littafin <clears throat> tafsirus samin yana jufi na goma sha biyu shafin ɗari uku da talatin da shida wato allah yana ba da misalin zukata iri biyu wannan zuciyar sharar allahu sadarahu allah ya buɗe ta ya saka musulunci a cikinta saboda haka ita wannan zuciya a koda yaushe tana tare da allah shi yasa allah yake fahu ala nurin mai rabbi mai wannan zuciyar yana kan wani haske daga wajen allah rayuwarsa a kan haske ne saboda ko da yaushe zuciyarsa akwai Allah to shi yana kama da mutumin da zuciyarsa ta bushe kaman Allahu kalbahu bai faɗi wannan ba sai ya kawo magana a game da wanda zuciyarsa ta bushe Allah ya ce ya lil qasiyati qulubuhum min zikrillah kaico ga waɗanda zukatansu sun ƙeƙashe waɗanda zukatansu sun bushe game da zikirin Allah domin akwai wanda zikirin Allah baya sa zuciyarsa ta yi laushi baya sawa don haka kaga zukatan kashi biyu ne innal quluba qismayn wato zukata iri biyu ne kamar yadda Allah yake ba mu misali da wannan aya qulubun talinu min zikrillahi ta'ala kashi guda na zukata idan suka ji al'amarin Allah sai su yi laushi zukata ne idan aka karantar da su don suka ji wani abu da ya shafi wato al'amarin addini yana sa waɗannan zukatan su yi laushi wa ukhra taksu minhu amma kashi na biyu na zukata idan suka ji wa'azi daɗa bushewa suke yi maimakon ya zama zukatan sun yi laushi daɗa lalacewa ma suke yi wannan shine abin da Allah yake tabbatarwa to ibn usaymin ya ba da misalai da yawa game da haka din a littafin tafsirinsa wanda yake cewa za ka ga misali kamar in kana karantar da ɗalibai a cikin aji za ka iya ganewa za ka ga wani ya ba da hankalinsa makaratunka lokacin da kake koyarwa za ka ga ɗalibin ya mai da hankali sosai yana sauraron ka yana bin ka yana fahimta amma a cikin ajin kuma za ka samu wani wasa ma yake bai damu da karatun da kake ba inda ma za a shi zaɓi zai ce wanda malamai daina shigowa ajinmu saboda ka in ka zo kana karantarwa maransa a bace ki to idan aka zo jarabawa sai ya faɗi saboda dama bai ba da hankali ba ibn usaimin ya bayyana wannan yake cewa don haka alƙur'ani haka shi ma yake alƙur'ani ga shi littafi ne babban makaranta ce akwai wanda alƙur'ani yana sa zuciyarsa ta yi laushi akwai wanda alƙur'ani kuma daɗa sa zuciyarsa ta bushe yake yi to a nan Allah ya faɗi kashi biyu din sai ya ce fawailul ya qasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah ya tabbatar da azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu sun bushe game da zikirin Allah to kaga kenan idan alqur'ani bai tasiri ma zuciyarka akwai bala'i a gaba Allah ka tsare mu don haka yasa a ƙarshen magana Allah ya ce ula'ika fi balalin mubin waɗannan suna cikin wata bata mabayyaniya ibn al-usaymin yace innal qasiyata qulubuhum min dhikrillahi ta'ala ala akasi man sharaha Allah sadrahu lil islam fa inna man sharaha Allah ta'ala sadrahu lil islam yakunu ala ala yakunu ala nurin saboda haka zaka ga musulmai mu yamu zaka ga kashi biyu ne wanda Allah ya shirye zuciyarsa ta dalilin alqur'ani zaka ga rayuwarsa akan haske take rayuwarsa akan haske take wa man qasa qalbuhu min dhikrillahi ta'ala wanda zuciyarsa ta bushe musulmi ne zuciyarsa ta kekashe zaka ga da'iman fa huwa fi dalalin mubin daga wannan bata sai koma wancan bata daga wancan bata sai wannan yau sata gobe shaye-shaye jibi kisa kaga rayuwa ba ta yi kyau ba amma idan alkur'ani ya yi tasiri mu zuciya to wallahi Allah ya ce laushi zuciyan za ka ga yana yi wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda malaman suna suke riƙe ta da kyau domin tana bayyana tana bayyana zuciyar musulmi daga duniya wannan aya tana bayyana zuciyarka daga duniya ba amma je lahira ba in ka dubi bayanin shi ma abdulaziz bin baz a littafin fatawa nurun alad darbi yana mujallar na farko shafin na 99 yace al-ayatu ala zahiriha fa huwa subhanahu yatasarrafu fi ibadi Allah shi yake gudanar da zukatan bayi yansharihu qalbahu lil iman Allah shi yake buɗe zuciyar mutum sai imani ya shiga wa yahdihi lil islam Allah shi yake sababin shiriyar mutum daga mutum ya karbi addinin musulunci wa qad yaj'alu qalbahu min al haraj wat tafaqul an dinillah wani kuma za ka ga alkur'ani da albarka amma alkur'ani sai ya sa ma zuciyarsa nauyi ma ya hudu bai na na islam wannan nauyin da yake zuciyarsa baya son ya ji wa'azin musulunci sam sam ko karatu aka sa zai tashi to abin da zai faru shine ya hulu na huwa na kalbi Allah sai ya saka shamaki tsakaninsa da zuciyarsa don haka aya ta biyu ayoyi guda uku ne wannan ita ce ta farko wanda ta zo a suratul zumar aya ta biyu tana suratul an'am aya ta 125 in ka ɗauko waccan ayan ka hada da wannan ka gani faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake son ya shiryar da shi to sai ga ya buɗe zuciyarsa zaka ga ya buɗe kirjinsa yana karɓan wa'azi ba abin da yake so face abin da ya shafi addinin musulunci zaka ga yana sha'awar wa'azi wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya nufin zai batar da shi yaj'al sadrahu bayyiqan harajan sai Allah ya saka kirjinsa ya zama matsatse mai kunci ka annahu ka annama ya sa'adu fi sama kamar mutum ne yana hawa sama in kana hawa sama oxygen yana karewa numfashi na maka wahala to haka idan mutum ya daure ma yana jin wa'azin sai ji kamar ransa zai fita kamar ransa zai fita bai kaunar alkur'ani ko kaɗan to kaga wancan ayan da wannan ayan a nasu guda aya ta uku idan har mutum ya kai ga wannan yanayi kana musulmi ya zamanto ka kaunan abin da ya shafi addini sai abin da ya shafi shashanci to abin da zai faru sai a je mataki na uku wannan shine yake suratul anfali aya ta 24 ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi war rasul ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah iza da'akum lima yuhyikum idan sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku wa'alamu ku sani annallaha yahulu bainal wa Allah yakan shiga tsakanin mutum fa da zuciyarsa idan Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka magana ta kare musulmi ne amma dole sai ya mutu a kan bata saboda ya nuna kyamarsa ga shari'ar da Allah ya saukar sai sa ya ce wa annahu ilaihi tusharun in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi da yake fassara ita wannan aya al-Imam qurtubi ya ce badiru ilal istijabati ku gaggauta amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah don haka yasa duk inda ka ji an ce Allah ya ce ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka yi aiki da abin da aka ce Allah ya ce ɗin sai dai in ya fi ƙarfinka idan aka ce annabi ya ce ka dage duk abin da ka ji an ce annabi ya ce to ka dage ka riƙe sai dai idan ya fi ƙarfinka domin abin da Allah ya faɗa kenan istajibu lillahi walin rasuli iza da'akum kuma abin da suke kiran kuɗin nan ba wahala bace ba bata bace ba mutuwa bane iza da'akum lima yuhyikum idan ka ji Allah ya kira mutane to abin da ake kiransu ɗin akwai rayuwa a ciki za a samu sauƙin rayuwa idan annabi ya kira mutane to wani abin da annabi ke kiran mu akai akwai sauƙin rayuwa duk duk wanda ya rike abin da Allah ya kawo da abin da manzon Allah ya kawo to zai samu sauƙin rayuwa to shine sai al-Imam Qurtubi ya ce qabla an Allah ta tamakkanu ha kafin akai gabar da ba za ku samu damar ma amsawan ba me dalili bi zawalil akali domin Allah zai raba hankalinku da ainihin wato jikin haka nan al-Imam Mujahid ya fassara al-ma'ana yahulu bainal mar'i wa aqlihi Allah ya kan raba tsakanin mutum da hankalinsa sai kaga mutum yana yana aikata abubuwa na marasa hankula Allah ka tsare mu ne ce hatta la yadri ma yasna har sai an kai ga mutum bai ma san abin da yake faɗa ba abin da yake aikatawa ba kuma kamar yadda ibn ashur ya faɗa a tafsirinsa a tahrir wa tadwir ya ce in ka dubi ayar ma sai Allah ya kawo kalma ta eh, tsari na almubari mudari wa'lamu anna Allah wanda yana nuna cewar ko yau ka ki amsa kiran Allah da na manzon Allah kana ce to Allah zai shiga tsakaninka da hankalinka Allah zai raba ka da hankali za ka ga mutum musulmi ne amma halayensa ba na kware ba allah ka tsare mu in ka dubi majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyar shafi na hamsin da tara ibn taimiyya yake cewa fahazan nur muna magana ne akan wani haske abin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi duk wanda yake karban wa'azi to yana kasancewa akan wani haske fa ala nurin min rabbih Allah ya ce zai bude kirjinka saboda ka karbi wa'azi zai baka haske sharhu sadr lil islam huwa al bayyinatu min da aka ce za a bude ƙirjinka za a baka dalilai daga wajen Allah waɗanda za su ƙarfafa ma imaninka ka tabbata akan yaƙini baka shakka wannan Allah yana taimako ne ga mumini idan ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sai Allah ya saukar da wani haske a zuciyarka wannan hasken tana samar maka nutsuwa ba ka shakkan addinin musulunci shine albayyana min rabbi don ba abin da yake kawar da shakka daga zuciya sai ya ne saboda haka za ka samu hujja a cikin ranka cewa musulunci gaskiya ne ba ka shakka saboda haka yasa a farkon bakara Allah madaukake ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan wata shiriya daga wurin Allah ne ibn taymiya ce li anna al-qalba la yastaqirru wa la yathbutu illa idza kana aliman muqinan bil haqqi zuciya ba ta nutsuwa sai ta samu ilimi da yaƙini idan zuciya ta samu ilimi da yaƙini to sai ta samu nutsuwa amma in ba haka ba za ka ga mutum yana cikin shakka ne a ko da yaushe saboda haka yasa shi musulmi Allah yana taimaka masa ya samar wannan haske a zuciyarsa yadda za a waye gari baya ma shakka haka ibn usaimi ne faɗa sharhu eh, a tafsirin suratul inshira yana cewa wa hada sharhu sharhu ma'nawi shi wannan buɗe kirjin ta ganin Allah madaukaki ya ce Allah yana buɗe kirji saboda haka yasa duk wani musulmi Allah yana buɗe kirjinsa amma buɗe kirji iri biyu ne mu mabiyan manzon Allah buɗe ƙirjin da ake mana ba hissiyan ba ne ma'anawiyan wato ba wai a zahiri ba ne za a turo mala'ika ya kama ƙirjin ka ya buɗe a'a ba haka ake nufi ba allah yana cewa yana buɗe ƙirjin mumini wato yana saka haske shi yasa ya fassara a gaba buɗe ƙirjin mumini shine a saka mar haske ya daɗa zama yana da faɗi idan zuciya tana da faɗi kaga babu ƙuntata saboda haka damuwa ba ta tsanani a zuciyar mumini kamar yadda damuwa take tsananta a zuciyar kafiri saboda zuciyar kafiri a matsa take in damuwa ta shiga sai ta ƙara matsewa amma zuciyar mumini sharhu sadri an ya yakuna muttasi'an Allah yana ƙara faɗin ƙirjin sai ya saka haske li hukumin Allah azza wa jalla saboda aka sai kaga musulmi yana ta karɓar hukuncin Allah sai ga musulmi na yadda da kaddara yadda da Allah yadda da hukuncinsa to amma kafiri bai samu haka to wannan mu kenan amma shi annabi Muhammad buɗe kirjin da aka yi masa guda biyu ne akwai hissiyan akwai ma'anamiyan an buɗe kirjinsa ta zahiri lokacin yana yaro aka wanke wanda ya tabbata hadisai masu inganci to sannan kuma Allah ya buɗe kirjin manzon Allah ya buɗe ƙirjin manzon Allah ya zuba masa haske da kuma wahayi saboda ka kaga musamman Allah ya saukar da suratul inshirah saboda nashi shi na manzon Allah shi yasa ake cewa alam nashrah laka sadraka wancan nashi buɗe kirjinsa ya na kowa wannan ana magana buɗe kirji ne na zahiri da kuma na baɗini amma inda duka ji Allah yana magana ya buɗe kirjin mumini to ba buɗewa na zahiri ba ne buɗewa na baɗini ne الله كسامنا يشكو مدن ده أكبر ذكر أزنسو مي الله يشي كبا الله نزل حزم الحديث كتابا متشابعا متاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أنا مجانا جميل القرآن dama alkur'ani shine musabbabin haske da ke shiga zukatan mutane to sai Allah ya kawo magana game da shi kansa alkur'ani mai bada wannan hasken Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah shi ya sassaukar da zance mafi kyau zance mafi kyau shine zancen alkur'ani me yasa saboda duk labarin da alkur'ani ya bayar za ka samu ya ba da labari ne mafi kyau kuma labari mafi gaskiya kuma labarin da an fi samun amfani a jikinsa saboda ka shi alkur'ani bai ba da labari na shirme shi yasa aka kira shi zance mafi kyau sannan idan alkur'ani ya bayyana hukunci to za ka ga hukuncin shi ne har yanzu dai mafi kyau za ka ga hukunci ne mai adalci hukunci ne mai sauƙi hukunci ne wanda ya dace da musulmai bi misalihin ibad ya dace da maslaha ta ɗan adam don haka shi alkur'ani idan ana maganar kyansa yana kasancewa ne ta sassa biyu yana kasancewa yana da kyau ta sashin uslubi kuma yana kasancewa yana da kyau ta sashin almaudu abinda alkur'ani yake karantarwa yana da kyau sannan uslubin karantarwan ma yana da kyau shi yasa Allah ya kira shi ahsanal hadithi mafi kyawun zance saboda duk inda ka ɗauki alkur'ani za ka ga littafi ne wanda Allah ya tsara shi da ilimi kuma babu ko shakka ɗan adam ba zai iya ba to sai Allah ya bayyana mana ya ce kitaban littafi ne mutashabihan mai kamannin sassa littafi ne mai kamannin sassa me ake nufi da yana da kamannin sassa yushbihu ba'dahu ba'da zai ba da labarin annabi Musa a baya ya kawo a tsakiya ya sake kawowa a ƙarshe zai ba da labari na annabi Musa ba wuri guda ba kaga labaran yanzu suna ta kamanni amma kowane labari ka ɗauka kuma akwai darasin da yake bayarwa wanda wancan babu kaga kenan labari ne wanda sassansa suna da kamanni eh, eh, eh, wannan shine misalin da malamai suke bayarwa amma komai yawan labaran da alkur'ani ya bayar za ka samu yusaddiqu ba'dahu ba'da wannan labarin yana gaskanta wancan laisa bi muktalifin wala bi mutanaqidin alqur'ani ba ka samu ya faɗi magana a can ya warware a nan ko ya zamanto maganarsa ta baya tana karo da wannan ba a samun haka labari guda ne Allah zai bayar na annabi guda amma zai ba da shi a wurare daban-daban wanda shi yasa aka ce mutashabihan kar ka ɗauka kalmar mushtabihu akwai bambanci saboda alkur'ani ya ɗauki wannan siffa yana da mutashabihat almutashabihatu daban wannan almutashabihun da Allah yake faɗa a nan ba wancan na almutashabihatu bane idan aka ce kitaban mutashabihan ana nufin littafi wanda sassan shi wato suna da kamanni sassan alkur'ani yana da kamanni sashinsa yana kama da sashi to sai ya ce masaniya kalmar masaniya ta ɗauki ma'ana kashi biyu na ɗaya maimaita bayani shine ma'anar masaniya allah yana maimaita bayani za ka samu a cikin alkur'ani akwai guraren da ba sau ɗaya allah yake magana ba don misali a suratul rahman yana ta cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yayi ta maimaitawa zaka ga irin wannan a cikin alkur'ani wanda tsarin alkur'ani ne hakan da yake yi wata hanya ce ta jan hankalin dan adam saboda alkur'ani da larabci allah ya saukar da shi don haka tsarin da ya kawo tsari ne wanda yana kama hankalin balarabi sai allah maɗaukaki ce masaniya masaniya mai maimaita bayani sai fassara ta biyu idan aka ce masaniya ana nufin mai gwama bayani me ake nufi da gwama bayani alkur'ani in ya kawo bayani akan fari ba zai bari ba sai ya kawo na baki in ya kawo magana akan mace ba zai bari ba sai ya kawo namiji saboda haka shi alkur'ani yana kawo maganganu da ke tare da kishiyoyinsu don haka idan aka ce masaniya ma'khuzun min tasniya anan kaga an ɗauka daga biyu kenan saboda ka in aka ce ma alqur'ani masaniya mai kawo abubuwa bibbiyu kaga wannan fassara ta biyu kenan saboda ka shi za zaka samu idan yi magana akan wuta zukirat da aljanna zai yi ya kaji alqur'ani ya magana wuta sai ya rufe sura a'a in kaji yayi maganar wuta to sai kawo maganar aljanna wannan hikimar Allah ne wai za zukira ahlun nari idan aka yi magana akan yan wuta fa zukira ba'dahum ahlul janna haka hakaza bayan an kawo maganar yan wuta sai a ce to ga bayanin yan aljanna me yasa Allah ya tsara Alkur'ani da wannan saboda kada dan adam ya kosa kada ka gamsu eh, ya gimshe ka saboda idan kana jin magana akan abu daya yana iya gimsar ka da an zo kullum magana akan wuta wuta wuta to kaga abin sai ya ishe ka saboda haka idan Allah ya kawo maganan wuta sai ya kawo maganan aljanna kaga kenan sai ya tafi da ya yi balansin tunanin dan adam don kada idan mutum yana sauraron magana akan abu daya wannan abin sai ya sa ya washi ainihin karantar wanda ake masa wa hada min asalibil balaga alkamila wannan yana daga cikin uslubi na balaga makura yana daga cikin uslubi na balaga shine idan ta kawo kyakkyawan alkawari cewa akwai aljanna sun ma yaqibuhu bil wa'id to yana da kyau ka biyo baya da wuta idan ka yi magana bi zikirin nari sun ma yaqibuhu bi zikirin janna idan ka yi magana akan muminai to sai ka yi magana kuma akan kafirai to in ka dubi alkur'ani haka yake tsara tafiyarsa baya magana akan abu ɗaya kawai in ya taɓa wannan zai taɓa wancan in an taɓa mutanen ƙwarai sai a taɓa mutanen banza haka Allah yake magana saboda ka yasa alqur'ani Allah ya kira shi ahsanul hadis me yasa ya ce mar ahsanul hadis saboda tsarin da ya zo babu wani littafi mai tsari kamar sa to sai Allah madaukaki ya ce minhu juludul ladina yashawna rabbahum eh, shi alqur'ani zukatan waɗanda suke tsoron Allah suna taɗuwa shine tarta ido idan aka ce takshairu to fa yana nufin wato tsigar jikinka ka ji ya tashi saboda ka zuciyarka ka ji ta kaɗawa waye wanda yake samun wannan siffa Allah ya ce na yakshawna su ne waɗanda suke tsoron Allah idan aka ce alkhashiya ana nufin tsoro na haƙiƙa tsoro na ilimi wannan ita ce <clears throat> siffa na farko na alkur'ani wanda yake tabbatar maka zuciyarka akwai tawali'u ko babu tawali'u domin allah yana faɗa mana yanda alkur'ani yake tasiri a zuciya da farko dai ya gaya mana shi alkur'ani zukata iri biyu ne game da shi akwai zuciyar da tana laushi game da alkur'ani akwai zuciyar da kuma daɗa bushewa take game da alkur'ani to sai ya kawo bayani game da masu imani yanda alkur'ani yake tasiri a zukatansu na ɗaya siffa ta farko Allah ya ce taksha'irru shi ne tarta'ido taksha'irru min hujuludun ladina ya shauna rabbahum fatar waɗanda na'am fata fatar waɗanda suke tsoron Allah tana kaɗawa saboda ka tsigar jikinka yana tashi wannan alama ta farko kenan yana da kyau mutum bai kawunan mu shin ka taba jin wa'azi ka ji hankalinka ya tashi in baka taba ji ba to gaskiya da sauran aiki domin abin da Allah ya faɗa kenan idan kana da tsoron sa idan kana da tsoron Allah idan an karanta alkur'ani fatarka tana kaɗawa fatar jikinka za ta kaɗa wata wani abin misali ma da ibnu kasir ya bayar a tafsirin wannan guri eh, ba nan ba ne ina surar tutur sayyiduna umar <clears throat> allah ya kara masa yarda ya karanta aya ta bakwai ta surar tutur inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' lallai azabar ka mai aukuwa ne babu mai kawar da ita sai na umar yana jin wannan aya sai zazzabi ya rufe shi sai na umar sai gida baya ma fitowa sai zuwa ake ana gaishe shi daga unguwa-unguwa jinya ya yi saboda wannan aya to kaga dama imaninsa ba irin namu ba namu bai kai nasu ba to amma ko da bai kai ba ya kamata idan an karanta alkur'ani ka ji zuciyarka ka ji jikinka fatar jikinka ta kada ko da sau ɗaya ne a rayuwarka ba kullum ba saboda ka in dai kana da imani za a samu ya taɓa faruwa saboda ka da aka yi wa'azi sai ka ji ka kasa bacci hankalinka ya tashi misali an taɓa waɗanda ba sa fi da zakka kai kuwa shekara ka goma ba ka damu da zakkan ba sai aka yi wa'azi irin bala'in da yake ga mutumin da baya zakka a kwanciyar kabari da kaji sai ka kasa bacci to alamar kana da tsoron Allah kenan shine abin da Allah yake cewa fatar jikinsu tana kadawa taksha'irru minhu juludu to na farko wannan shine abu na farko fatar ka ta kada na biyu fa thumma talidu eh, juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sai fatar ta yi laushi zuciyar ta yi laushi ila zikirillahi zuwa ga bin hukuncin Allah to kaga abu na biyu kenan na farko fatarka ta ta kada saboda jin wa'azi jikinka ya yi rawa hankalinka ya tashi mataki na biyu duk wanda ya samu wancan siffa na farko to fatarsa za ta yi laushi idan fata ta yi laushi zuciyar za ta yi laushi kaga kina an samu tawali'u idan zuciya ta yi laushi to za a koma ga hukuncin Allah za ka ga mutum yana gyara halayensa shi ne ma'anan uh, wa qulubuhum ila zikirillah zuwa ga hukuncin Allah abinda da aka yi wa'azi a kai wanda ka ji hankalinka ya tashi mai yiwa an taɓa mazinata kuma kai kana zina da ka ji azabar hankalinka ya tashi to idan gaskiya ne za a ga fatarka ta yi laushi zuciyar ta yi laushi ka koma ga hukuncin Allah abin nufi za ka tuba za ka daina wannan zunubi yadda alkur'ani yake tasiri ma zuciya kenan Allah ya gaya mana kai tsaye da ya faɗi haka sai ya ce me zalika hudallah to fa wannan shiriyar Allah ce ba kowa yake samu ba ya hadibihi Allah ya hadibihi man sha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ne kawai zaka ga musulmai ne amma wannan alkur'ani bai masa tasiri wancan kuma alkur'ani yana masa tasiri kaga wannan kyautar Allah ne Allah kai mana shi yasa a ƙarshe sai ya ce wa man yudlilillahu ma lahu min hadi wanda Allah ya batar da shi to babu mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da zukatanmu to wannan yanda ka ji ayan nan da waccan ka baya in kana so ka gane yaya zukatan salaf yaya zukatan sahabban manzon Allah yaya zukatansu suke to shikenan waɗannan ayoyi sun ishe ka waɗannan ayoyi guda biyun sun ishe ka wallahi in ka karanta su ka gane rayuwar sahabban manzon Allah ka dubi bayanin ibn taymiya a littafin aljawabu sahih yana mujallar na shida shafin ɗaya. ya ce eh, lam yakun yatima'ul muslimuna ala sama'i kafin wala dufin wala sa'aqin zamanin sahabban annabi babu abin da ke sa nishadi gare su kamar misali wai su haɗu suna tafa hannuwa ana waƙa mutane na tsalle ana jin daɗi wannan babu shi wala duffin ko ka samu sun haɗu akwai kalangu ne ana buga ana bugawa suna rawa babu shi wala sa'abin ko ka samu an zauna ana wani ihu na daban ya ce la huwa wala ashabuhu shi annabi bai taɓa ba sahabban sama ba su taɓa ba Abinda ke nuna abinda ke nuna wato tasiri marayuka ga sahabbai shine alkur'ani shine kadai saboda haka kanu taujalu qulubuhum sahabbai zaka samu wani zai ce kai karanta mana alkur'ani idan yana karanta alkur'ani hankalinsa sai ya tashi yanda kaga Allah ya faɗa a nan idan yana karanta alkur'ani tsigar jikinsu kaɗawa yi wallahi yadda ka san a yau idan aka sa waƙa mai daɗi daga fasiki yana tsalle yana jin daɗi a zamanin sahabban manzon Allah idan mai karatu yana karatu karatun yana ratsa sahabi fatar jikinsa ma kaɗawa take yanzu idan ana faɗa zaka ji kamar tatsuniya ne amma wallahi gaskiya ne a karan baka jin lokacin da abdullahi bin masud yake karanta suratun nisa'i ga manzon Allah da ya ara ayoyi arba'in manzon Allah ya ya isa ya isa shi kansa manzon Allah hawa yake zubowa saboda me ƙur'anin yana musu tasiri saboda ka dole ne sai mun kiyaye waɗannan alamomi ah, kuma akwai dalilai ma da suke nuna hakan dalili na farko akwai hadisin abdullahi bin urwata bin zubair urwatu bin zubair dan asma'u amma shi abdullahi ya zama abin nan jikan asma'u ne to shi jikan shi ya ruwaito hadisin daga wurin kakansa asma'u bintu abubakar yar aisha allah ya kara musu yarda ya tambaye ta eh, jikan jikan yar sayyidina abubakar asma'u ya ce ƙuntuli jiddati eh, eh, jaddati asma' na ce ma kakana na taɓa tambayar kakana na ce mata kaifa kana sabu rasulullah idan sami alquran ina so ki gaya min idan ana karanta alqur'ani ga sahabban annabi muhammad me yake faruwa idan ana karanta musu alqur'ani ba tafsiri kamar da muke ba wani zai zauna yana tilawa kurum suna sauraro wannan tilawar wani irin tasiri yake take ma sahabbai sai asma'u ta bashi amsa ta ce a tadma'u za ka ga idanunsu na ta zubar da hawaye na ɗaya na biyu taqsha'ir juluduhum fatar jikin za ka ga tana kaɗawa sai ta ce kama na na'atahumullah kamar yadda Allah da kansa ya faɗa ai muka karanta ayan Allah da kansa shi ya faɗa fatar jikinsu tana kaɗawa ta ce ta wallahi haka yake a zamanin mazan Allah so da mutumin da zai ga cewar ya kai sahabi imani karya yake yanzu kafin a karanta alkur'anin fatar ka ta kada wani ma zai dauka ba zai taba yiwa ba to su gaba ɗaya ne ba ma mutum guda ba ka ga da zubar da hawaye da kuma kaduwar fata ta dalilin sauraron alkur'ani waɗannan gaya ma kakan nashi ga abin ta yake ce mata to a yanzu akwai waɗanda idan an karanta alkur'ani sai mutum ya faɗi ya suma ko ya faɗi ya mutu sai ta ce a billahi minash shaitanir rajim in ji asma'u ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ba daga Allah ba ne duk wanda za a karanta alqur'ani ya fadi ya soma ya fadi ya mutu wannan a'a ba daga Allah ba ne domin me Allah bai ce ana mutuwa saboda an ji karatun alqur'ani ba Allah bai ce ana suma saboda an ji karatun alqur'ani ba amma Allah ya ce fatar tana kaɗawa saboda tsoron Allah saboda ka tsoro yana iya kama mutum har ma ya samu rashin lafiya kamar yadda ya faru da sayyidina umar allah ya kara masa yarda wannan na farko kenan kuma hadisin ta yana shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisi na 1900 to kaga wannan ya tabbatar mana sifofi guda biyu da zubar da hawaye da kaɗuwar fata wanda duk suna karkashin wancan aya don abin da Allah ya faɗa kenan sun matalinu juluduhum fatar su ta yi laushi idan ka ji an ce mutum ya zubar da kwalla fatarsa ce ta yi laushi idan fatar mutum ba ta yi laushi ba ba maganan kuka to sai na biyu wanda mun san wannan hadisin hadisin abu nujai mm, abu najihin al-irbad bin sariya wanda yake cewa wa'azana rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya mana wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi kaga ya gwada cewar wa'azin ba irin wanda aka saba yi kullum bane kamar misali akwai riwayar da ta zo tana al-musnad da kuma sunan tirmidhi da sunan sunan abi dawud da ya ce wa adana rasulullahi mau'iza sai ya ce baliga wannan ba kowace riwaya bane ya ce baliga idan aka ce baliga annabi ya mana wani wa'azi mai isarwa ga zuciya wa'azin yana isa ga zuciya wa'azin ya mana tasiri akwai riwayar da ta zo kuma yace inna zalika da salati subhi wace rana eh, yaushe ne akwai riwayar da ta zo yace bayan an yi sallar asuba ne da aka yi sallar asuba a masallaci sai manzon Allah ya musu wa'azi kaga ya gwada cewar lokaci lokaci ba kullum ba manzon Allah yakan yi wa'azi a bayan sallar asubahi a madadin zikirin Allah to sai ya siffanta wannan wa'azin tunda ya kira shi baliga ya ce wajilat min hal zukata sun kaɗu game da wa'azin wa zarafat min hal'uyunu kuma idanu sun zubar da ƙwalla a dalilin wa'azin kaga nan ma ya gama siffanta maka yanda alƙur'ani yake tasiri ma zuciyar sahabi ya ce annabi ya yi wa'azi me ya faru ga sahabbai ya nuna cewar ba ma mutum ɗaya ba ne wajilat min halƙulubu zukata sun kaɗu game da wannan wa'azi so waɗanda suka samu tashin hankali game da wa'azin annabi suna da yawa sai ce wa zarafat min hal'uyun kuma idanu sun yi ta zubar da ƙwalla kaga ba a ce al'ainu ba al'uyun wannan ya nuna duk sahabban manzon Allah wannan hali yana tare da su sai shi al'irba yake cewa ga wa'azin da annabi ya mana ya ce mana usikun bi taqwallah ina muku wasiya ku kiyaye Allah wasam'i wa ta'ati ina muku wasiya ku zan masu jin umarnin shugaba masu biyayya ga umarnin shugaba wa in ta'ammara alaikum abdun ko da kuwa bawa ne ya samu shugabanci a kanku ba ma mai yanci ba a riwaya a wata riwaya ya ce wa in abdan habashiyan ko da wani bawa ne mutumin afirka mutumin habasha ya zama shugaba a kan bawa bakar fata ya zama shugaba a kan balarabe manzon Allah ya ce ya zama mai jin umarni mai biyayya gare shi sai ya ce fa'inahu manya ya ishminku saboda wanda ya tsawon rai a cikinku wanda ya yi tsawon rai fasa yara ikhtilafan kasira manzon Allah ya ce zai ga saɓani mai yawa saboda Allah ya nuna ma annabi bayan ya tafi za a lalata sunnar shi saboda ka za ka ga yadda ake ɓata sunnar manzon Allah shi ne manzon Allah ya ce to za a ga saɓani mai yawa manzon Allah ya ce fa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata kar ku yadda ku batta bayan ita fa wa sunnatul khulafa'ir rashidi haka nan ku yi riko da sunnonin halifofi masu shiryarwa almahdiyyin waɗanda Allah ya shiryar da su saboda Allah ya shiryar da su shi yasa suke iya shiryarwa wanda ƙarshen hadisin manzon Allah yake cewa wa iyyakum muhdasatul umur ku kiyaye duk al'amuran da aka kirkiro wanda a da can babu shi a zamanin manzon Allah duk abin da aka kirkiro manzon Allah ya ce ku kiyaye shi fa inna kulla bid'atin dalala saboda duk abin da aka kirkiro shi bata ne hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmizi yana al-musnad hadisi ne ingantacce daga manzon Allah yana irwa'ul galil hadisi na haka nan silsilatu sahiha hadisi 936 akwai riwayar da aka samu daga da amma ita wannan riwayar ba ta inganta ba yanzu kaga wannan in ka dubi sharhin da ibn rajab ya yi ma wannan hadisin ibn rajab yana da sharhi da ya ma arba'un hadis wanda ake kira jami'ul ulumi wal hikam yana jutsa na farko shafin 260 ya ce kaga hadisin al'irbad bin sariya ya ba mu siffofi biyu hadanil wasfani siffofi guda biyu me ya ce wajilat min hal uyunu wa zarafat min hal eh? wajilat min hal qulubu sai ya ce wa zarafat min hal uyun eh, eh, ya ce idan annabi ya wa'azi zukata suna kaduwa sannan idanu suna zubar da kwalla ga mun samu siffofi guda biyu waɗannan siffofi ka tambayi kanka an taɓa samun su a tare da kai waɗannan su ne alamomi waɗanda suke fassara mana abin da Allah ya faɗa mana a baya idan Allah yana son shiryar da bawa yana buɗe ƙirjinsa ya sa mar haske me alamar hasken alƙur'ani yana mar tasiri wanda shine alamar hasken shi ya sa a lokacin da ibn rajab ya ɗauko hadisin al'irbad bin sariya al'irbad bin sariya yana gaya mana yadda sahabban annabi alƙur'ani yake musu tasiri shi ne kaɗuwar zuciya da kuma zubar da ƙwalla sai ce to in ka dawo suratul anfali in ka dawo suratul anfali za ka ga bayanin allah innamal mu'minuna in ji allah innama almu'minun kaga kenan duk wanda baya bai dauki siffan nan ba ba mumini bane innamal mu'minuna muminai kadai Allah ya ce idza zukira Allah sune waɗanda idan aka kira Allah wajilat qulubuhum zukatan suna kaduwa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana wannan karatun da aka yi yana ƙara musu imani to kaga <clears throat> inda za ka dubi wannan aya ta suratul anfal aya ta biyu wannan aya tana ba da tsoro saboda abin da Allah yake nunawa duk mutumin da ba shi da wannan siffa ba mumini ba ne idnamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan to wannan shi yake nuna cewar a karanta alkur'ani ko ka ji zuciyarka ta kada saboda tsoron allah yana ɗaya daga cikin alamar allah ya buɗe ƙirjinka allah ya saka maka hasken imani sai ya ce to sannan wannan aya da muka karanta na suratul zumar allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum ثم تلين قلوب جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله abin da za ka lura da abin da ke da haɗari shine ayoyi guda biyu nan da muka karanta in ka lura da su za ka gane akwai haɗari menene haɗarin waccan aya ta farko allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya taksha takshairu minhu juludul ladina yakshawna rabba summa تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد sai wannan aya da Allah madaukaki ya kawo Allahu nazzana ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya abinda Allah ke nuna cewar a ƙarshe yana cewa wailul eh, lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Eh, wannan yana nuna maka cewar duk mutumin da zuciyarsa ta bushe duk mutumin da zuciyarsa ta bushe game da zikirin Allah game da wa'azi na alkur'ani to Allah ya ce azaba tana gare shi to wannan shi yasa yake da hadari yana da hadari wailul lil qasiyati qulubuhum fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsa ta bushe zuciyarsa ta ƙiƙashe game da zikirin Allah kaga shi Allah yana tabbatar mana duk mutumin da zuciyarsa babu tawali'u a ciki babu waɗancan abubuwan da Allah ya ƙirga to wannan zuciya tana cikin bala'i Allah ya ce akwai azaba a kan wannan zuciya wannan ya sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake annabi ne mai tausayi mai jin ƙai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan a cikin addu'a domin Allah baya magana game da kafiri yana magana ne game da alkur'ani duk mutumin da alkur'ani bai mai tasiri a zuciya Allah ya ce wailullahu azaba tana gare shi Allah ka tsare mu to annabi ya gane saboda ka sai manzon Allah ya karantar da mu addu'a don wallahi sai mun hada da addu'a yanzu yau idan ka ce mutum nawa ne aka karanta alkur'ani fatar jikinsa ta kada kana neman mutum nawa sai ka tara mutum ɗari baka samu goma ba wanda alkur'ani ya sa jikinsa na rawa akwai wanda ma bai taba gani ba to shi kuma ga abin da Allah ya ce fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah duk wanda zukatansu suka bushe game da zikirin Allah Allah ya ce wailun lahum azaba tana gare su Allah ka tsare saboda haka annabi sai duk gabar da ta zo akwai hadari zaka taras manzon Allah sai ya toshe wannan gaba da addu'a saboda haka yasa annabi mai tausayi ne ga al'ummarsa yanda Allah ya siffanta shi wallahi haka ne domin wannan gabar tana da hadari saboda haka aka samu addu'o'i wanda ya zo ta riwayoyin sahabbai sun kai kamar mutum takwas na ɗaya zaid bin arkam zaid bin arkam ya ce la aqulu lakum illa kama kana rasulullah yaqul duk abin da na faɗa muku to manzon Allah yana faɗansa wato duk kalmar da na faɗa a yanzu ka tabbata haka annabi ya faɗe ta wato yana da tsananin kiyaye kalmomin manzon Allah ya ce kana ya daga cikin addu'o'in da annabi yake karantar da mu allahuma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali waljubni walbukhli walharami wa'adabil qabri اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع wa min da'awatin la yustajabu laha kaga addu'an tana da ɗan tsawo amma zai dubi na arkame ce ya haddace ta yanda ya karantar haka manzo Allah ya faɗa so idan ka dubi wannan addu'ar <clears throat> annabi ya nemi tsari game da abubuwa da yawa ya nemi tsari game da gazawa da kasala da tsoro da rowa da muguwar tsufa da azabar kabari sannan ya nemi tsaron Allah game da ilimin da bai amfani sai ya ce wa min kalbin ya sha'u da zuciyar da ba ta da tawali'u ai zuciya mara tawali'u ita ce zuciyar da za a karanta alkur'ani ya tashi ya kaɗe sa wani ma ana karanta alkur'ani yana bacci saboda sama ba a nan yake ba to kaga zuciya in babu tawali'u alkur'ani bai mata tasiri shi kuma Allah ya ce duk mai ƙiƙasashen zuciya sai ya mar azaba to kaga akwai matsala saboda ka sai manzo Allah ya karanta da wannan addu'a wa min qalbi la yakhsha'u ka dinga addu'an nan ka dinga addu'an nan Allah ka tsare ni game da zuciyar da ba ta tawali'u zuciyar da maganar Allah bai ratsa ta maganar Allah bai canza ta to shi hadisin sa yana sahihu muslim babu ta'awuz min al-ajzi wal kasali wa ghairihi shine hadisi na 2706 to kaga shi na farko kenan sannan akwai anas anas bin malik <clears throat> shi ma ya ce yana daga cikin addu'ar manzon allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yakhsha'u kaga a hadisin anas annabi yana farawa da wannan nema allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha'u ya Allah ina neman tsarinka game da zuciyar da ba ta tawali'u sannan sai ya ci gaba wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u wa min qawlin la yusma'u allahumma inni a'udhu bika min sharri ha'ula'il arba'i wannan hadisin Anas kenan kuma hadisin Anas ingantacce ne yana silsilatu sahiha hadisin 3151 kaga waɗannan riwayoyi guda biyun duk sun inganta daga manzon Allah na uku abu huraira kana min du'a'in nabi shi ma ya tabbatar wannan yana cikin addu'o'in da manzon Allah yake yi <clears throat> hadisin abu huraira <clears throat> yana sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn maja da al-mustadrak na al-imam al-hakim yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min du'a'in la yusma'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u to wannan kusan duk lafuzzan zaka samu iri ɗaya ne illa dai akan samu a wancan addu'a da wani sahabi ya kawo babu wannan kalma ko a samu ƙari ko rage amma duk iri ɗaya ne hadisin sa shi ma yana da kyau sannan ya zo da lafazi irin na Anas bin Malik a bika Allahumma inni a'udhu bika min al-arba'i ya Allah ina neman tsarinka daga abubuwa guda hudu to kaga ya fara da min al-arba'i sannan sai kirga min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa nafsin la tashba'u wa du'a'in la yusma'u kuma waɗannan hadisan duka sun inganta sannan mutum na hudu abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda kana rasulullahi yaqul manzon Allah yana addu'an nan a'udhu billahi kaga shi bai ce Allahumma ba sai ce a'udhu billahi min qalbin la yakhsha'u wa ilmin la yanfa'u wa nafsin la tashba'u wa min aljoi jui fa innahu bi'sa baji'i to a hadisin Abdullah bin Mas'ud shine aka samu ƙari shine aka samu ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da yunwa manzon Allah ya ce saboda yunwa ita ce mafi munin abin da za ka kwanta da shi kaga kenan bacci eh, yunwan dare ta fi kowace yunwa muni manzon Allah yana neman tsari domin duk abin da ya zama sharri ne ga musulmi manzon Allah yakan yi addu'a kansa don haka yasa malamai suke cewa da za ka rike addu'o'in manzon Allah ka daina shirya naka wallahi da sun ishe ka rayuwa saboda duk abin da zai zama matsala ga dan adam sai da manzon Allah ya nemi tsarin Allah kansa manzon Allah ya roki duk wani alkhairi ya nemi tsari game da kowane sharri don haka inda za ka yi riko da addu'ansa baya ga cewar kalmominsa suna da albarka sannan kuma ya fi mu sanin yadda ya kamata a tsara magana ga Allah saboda ka sa addu'ar annabawa tana da albarka Allah ka samu iya riko da ita to akwai abdullahi bin amrin shine mutum na biyar ya ce inna nabiya kana ya ta'awwadu min arba'in shi bai karanta addu'an ba amma sai ba mu labari ya ce ba shakka manzon Allah yana neman tsarin Allah game da abubuwa guda hudu min ilmin la yanfa'u ilmin da bashi da amfani wa min qalbin la yaksha'u zuciyar da babu tawali'u a cikinta du'a illa yusma'u addu'ar da Allah ba zai karba ba nafsin la tashba'u da kuma rai wanda baya koshi domin ana samun mutumin da yake da yake da wanda ba abin da ke gamsar da shi yana da kyau mutum ransa ya zamanto yana koshi yana ka samu wadatar rai to hadisin abdullahi bin amrin yana sahihun nasa'i hadisin 5457 na shida jarir bin abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yarda shi ma ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yana yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min du'a illa yusma'u wa qalbin la yaqsha'u wa nafsin la tashba'u shi abubuwa guda uku ne kawai ba kamar sauran sahabban ba Allahumma inni a'udhu bika min du'a'i la yusma'u Allah ina neman tsarin ka game da addu'ar da ba a jinta saboda akwai addu'ar da zaka yi ta yi Allah bai ma jinka ko kallon ka ma baya yi in ma kai baka sani ba yi saboda haka sai annabi yake neman tsari game da irin wannan hali wanda mutum zai kai ga ya roki Allah Allah bai ji shi bai saurare shi ba wa kalbin la da zuciyar da ba ta tawali'u wa nafsin la da kuma rai wanda baya koshi <clears throat> shi ma hadisin nasa ingantacce ne mutum na bakwai jabir bin abdullahi al jabir ya ce in kana rasulullah la yaqul inna rasulullahi kana yaqul manzon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wanda shi nashi wannan riwaya da ya kawo ita ce ba a samu inda aka nemi tsarin Allah game da zuciya wacce babu tawali'u a cikinta ba to amma sai zama akwai hadisi na Anas wanda ya dace da nashi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa ƙaunin la yusma'u Allah ina neman tsarin ka game da ilimin da bai da amfani da aikin da ba a ɗaga shi kaga akwai aikin da za ka yi Allah bai karɓa ba wa ƙalbin la da zuciyar da babu tawali'u a cikinta wa ƙaunin la yusma'u da maganar da ba a sauraronta addu'a kenan da ba a saurara ba ba a ɗauki aikinka ba sannan kuma addu'arka ma ba a karɓa ba hadisin yana sahihun nasa'i hadisin saba'in a zamanin annabi muhammad gaskiya akasarin mutane suna da wannan siffa wanda allah maɗaukaki ya bayyana mana idan dai aka ce maka an haɗu majalisin manzon allah to za ka ga wasu kuka suke wasu jikinsu na rawa saboda tashin hankali wannan abu ne sananne a zamanin manzon allah to akwai hadisin abu darda'i yake cewa kunna ma'a rasulillah akwai ranar da muke tare da manzon Allah fa shakhasa bi basarihi ila sama manzon Allah sai ya daga idan sai ya kalli sama da ya kalli sama ashe Allah yana nuna mar zamani na ta wucewa a sama ga zamani na farko ga na biyu ga na uku ga na hudu yana ta kallo sahabbai ba san me yake faruwa ba can jimawa sai annabi ya ce haza awani yuqtalasul ilmu minan nasi to kaga ga wani zamani ya zo wannan zamanin shine ake kwace ilimin wannan zamanin in yazo sai a kwace ilimin addini daga wurin mutane sai manzo Allah ya ce hatta la yaqdiru minhu ala shay'in ba su iya komai na aikin imani ba su iyawa Allah zai ɗauke ilimi albarkan ilimi na musulunci a nan gurin akwai wani ana kimar ziyadu bin labil al-ansari ya ce ya rasulallah wa kaifa yuktalasu minna ya za a yi a ɗauki albarka na ilimi ya za a yi a ɗauki ilimi wa qad qara'na al-qur'an gashi mun karanta al-qur'ani sai ya ce fa wallahi la naqra annahu zamu ta karanta shi wa la nuqri annahu nisa'ana wa abna'ana mu ta karantar da matanmu da 'ya'yanmu sai manzo Allah ya ce sakilat ka ummuka ya ziyad ce kai kai conka inni kuntu la'udduka min fuqaha ahli madina da na dauka kana cikin masu fahimta a wannan garin in ji annabi yana gaya mar <clears throat> ya ce mar inni la'udduka min fuqaha ahli madina da ina kirga ka kana cikin masu fahimtar wannan gari <clears throat> amma yanzu sai ka nuna min cewar baka da fahimta wato shi wannan sahabi yana mamaki ya za a ce za a ɗauki albarkan alkur'ani to sai manzo Allah ya bashi misali sai ya ce hadhihi tawratu wal injilu inda yahudi wan nasara ina ce ga attaura a gurin yahudawa a yanzu haka ina ce ga linjila a hannun nasara a yanzu haka sai manzo Allah ya ce fa ma za yuguni anhu ya wadatar da su da komi kaga bai amfana da su ba saboda haka zaka ga ga alqur'ani a gaban mu ana karantawa amma albarkan Allah ya riga ya zabi ana karanta alkur'ani amma tasirin alqur'ani yanda ake samun sa a zamanin manzon Allah babu shi a yanzu annabi ya riga ya gani kamar yadda Abu Darda ya faɗa ya ce muna zaune muna zaune manzon Allah ya daga idonsa sama ana ta nuna mar zamani kowane zamani da irin halinsa sai da aka kawo kan zamanin da ake ɗauki albarkan alƙur'ani to da annabi ya faɗi wannan to shi wanda ya ji hadisin dama wanda ya ɗauko hadisin jubairu ne saboda haka sai ya ce <clears throat> falakitu ubadatu bin samiti da na je sai na haɗu da wani sahabi ana ce mar ubadatu bin samiti na ce mar ala tasma'u ma yaqulu akuka abu dardai ko ka ji wani hadisi da dan uwanka sahabi abu darda ya karantar da mu ni dai wannan hadisi ban taba jin shi ba kaga kenan sahabi ne ya karantar da hadisi sai tabi'i ya tashi ya tafi wajen wani sahabin yana so ya tabbatar shin hadisin gaskiya ne ko ba haka ba to sai da ya tambaye shi fa akhbartuhu billadhi qala sai ce ni labarin abin da ya faɗa in ji ubadatu bin samit ba ni labarin abu da abu da'i ya faɗa sai ya karanta mara ya ce kaji kaji ga abin da abu da'i ya faɗa ƙala da ya gama faɗa sai shi uba da tubi nusamin da ya ce sadaka abu da'i abu da'i ya faɗi gaskiya sai ya ce kaga shi ya rage maka ma in shi ita la'u haddisan naka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi in kana so ni zan gaya maka ilimin farko ma da za a kwace ilimin farko wanda za a fara kwacewa daga wurin musulmai in kana so zan gaya maka kaga shi abu darda bai ma faɗi wanda za a fara kwacewa ba shi dai abinda manzo Allah ya faɗa za a ɗauke ilimi na alkur'ani ai alkur'ani yana da ilimi mai yawa ilimin daban-daban to abu darda a hadisinsa bai faɗi ga ilimin da za a fara ɗaukewa ba amma shi ubatu bin samir ce to ga ƙari in kana buƙata sai ce ah, ina buƙatar da sani wani ilimi ne za a fara ɗaukewa sai ce alkhushu'u tawali'u Allah zai ɗauke tawali'u wato abin nufi shine albarkan alƙur'ani na farko wanda Allah zai fara zarewa kuma gashi yana da muhimmanci ga zuciya saboda Allah maɗaukaki ya ce wai lullu qasiyatu qulubuhum an zikrillah kaga kenan yana da muhimmanci to amma shine ilimin da Allah zai fara kwacewa daga cikin ilimin da aka ba wa musulmai sai ya ce ku an ta kula masjidal jama'a saboda ka ba da daɗewa ba za ka shiga babban masallaci wanda ya haɗa mutane kamar ta juma'a babban masallaci in ji ubadatu bin sami ya ce fala tara fihi rajulan kashi'a gaba ɗaya a masallacin babu mai tawali'u guda ɗaya to ai kana iya cewa in ba mu kai ba mun kusa tunda a yau ba ma magana tawali'u ba ka shiga sallah wani yana kallon aljihunka ya zai ya sace wayanka to kaga ƙarshen rashin tawali'u kenan ba maganan sanin Allah ba magana tsoron Allah Allah ka raye zukatanmu kuma wannan hadisin ingantacce ne yana sahihul jami'i sagir eh, shi ne hadisin eh, eh, dubu shida da ɗari tara da tis'in saboda yi sa littafin tufatul ahwazi mai sharhin mai sharhin littafin yake cewa ya kamata ka sani waɗannan abubuwa da annabi ya nemi tsari a kansu wallahi suna da haɗari suna da girma wa'alam anna fi kullum min alqara'in arba'i duk waɗannan abubuwa guda hudu da annabi ya haɗa su a wuri guda yake neman tsarin Allah ma yushiru bi anna wujudahu mabniyun ala gayatihi manzon Allah ya nemi tsarin Allah game da ilimin da ba shi da amfani saboda ilimi manufarsa me manufar ilimi aiki da shi idan ba yi amfani da shi ba wannan ilimin ba shi da amfani ya zama jahilci so duk mutumin da ke da ilimi bai yi amfani da ilimin ba da shi da jahili ɗaya suke saboda yi samun zan Allah ke neman tsarin Allah saboda amfani da ilimi shine ribarsa to sai ya kawo daga cikin abin da annabi ke neman tsarin Allah akwai tawali'u eh, zuciyar da ba ta da tawali'u saboda haka sai malamin ya ce idan har aka kai ga irin wannan yanayi innal qalba inna ma khuliqa li an yatakhashsha li rabb li bari'ihi me yasa Allah ya halicci zuciya ai Allah ya halicci zuciya ne saboda ta rika tawali'u gare shi zuciyar ta rika tawali'u gare shi tana kaskantar da kanta tana bin umarninsa wa yanshari wa yanshari lidhalika sadr saboda haka mutum kirjinsa zai ƙara faɗaɗa ya samu hasken imani wa yuqzafu nuru fihi domin matakai ne na farko zuciyarka ta yi tawali'u na biyu zuciyarka ta yi kirjinka ya yi faɗi na uku Allah ya saka haske a ciki matakai uku sai ya ce fa'iza lam ka kazalika idan zuciyarka ba ta zama haka ba ka na ƙasiyan to wannan zuciya busasshiya ce fa yajibu an yusta'adha minhu daga lokacin dole ne ka kama neman tsaron Allah kafin ka mutu me yasa saboda a suratul zumar aya ta 22 Allah ya ce fawailun lil ci qulubuhum min zikrillah kaico ga waɗanda zukatansu sun bushe game da zikirin Allah bai tsaya ba sai Allah ya ce ula'ika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin wata ɓata mabayyaliya tunda Allah ya faɗi wannan kaga kana buƙatar addu'a saboda yi yasa duk musulmi wallahi yana buƙatar wannan addu'a ta manzon Allah domin bushewar zuciya bala'i ne ga rayuwar al'umma wa annan nafsa yu'taddu biha idza takafat an daril guru me ke sa rai rai na dan adam ya samu kima idan yana tsoron Allah idan kana tsoron haɗuwarka da Allah to wannan rai sai zama to yana da kima wa anabat ila daril khulud shine sai kaga wannan rai ɗin yana karkatawa babu abin da yake fatar ya samu wato sai abin da zai taimaka masa a zamansa na lahira wahiya idza kanat manhuma la tashba'u saboda haka sai manzon Allah yake nuna mana cewa idan kai ranka a nan duniya ba abin da ya sa gaba sai sha'awan abinci saboda haka ba abin da kake kokari sai tara abin da zaka ci wannan shine haɗama. shi yasa manzon Allah yake cewa Allah ina neman tsarin ka game da rai da baya koshi saboda sai ka sai ka ga mutum ya shekara hamsin sittin kullum zai fita da safe dawo dare me ke faruwa ya ce abinci muke nema to an dan nemi ilimin sanin Allah a muna neman abinci shine annabi ya ce to wannan rai ba mai koshi ba mai koshi bane ai kamata yi in ka samu gwargwadon abin da zai iya rike ranka to kai kokarin sanin waye mahaliccinka ya ce amma idan ka ga mutum duniya kaɗai ya sa a gaba idan kanat manhumatan la tashba'u harisa ala duniya kanat a'ada aduwil mar'i in dai ranka ta ga cewar ba abin da ya sa a gaba sai neman duniya to ba ka da maƙiyi da ya wuce ranka haka malamin nan ya faɗa wannan yana cikin tuhfatul in dai ka ga ranka bai damu da wani al'amari na addini ba sai duniya to babu shakka ba ka da maƙiyi a duniya kamar ranka fa'aula shai'i alladhi yusta'adhu minhu hiya me abu na farko da ya kamata ka nemi tsarinsa sai ce ba ma shaidan ba ne ranka ne wanda ya kamata ka fara neman tsarin Allah a kansa shine ranka idan aka waye gari ranka ba abin da ya sa a gaba sai duniya to ba shakka ka fi buƙatar neman tsarin Allah game da sharrin ranka akan sharrin shaidan saboda kai sa manzon Allah cikin addu'a yake cewa wa min la wa min du'a illa yusma'u yake cewa wa min wa min nafsilla taksha'u wa min la yakhsha'u zuciyar da bata tawali'u yake cewa min la tashba'u da kuma rai da baya koshi malamin yake cewa wa adamu istijabati du'a'i yana daga cikin abin da ya sa za ka yi addu'a ka gaba Allah bai karba ba saboda cikin addu'o'in nan annabi ya faɗa wa min du'a la yusma'u duk yana daga cikin abin da annabi ya nemi tsarin Allah a kai dalilin ala anna da'i lam yantafi bi ilmihi idan ka roki Allah baka ga ijaba ba to akwai alamar ilimin ka bai amfane ka ba wa amalihi aikin ka bai amfane ka ba wa lam yakhsha qalbuhu zuciyarka ba ta yi tawali'u ba wa lam tashba nafsuhu ranka bai koshi ba wato abinda malami yake cewa idan dai waɗannan abubuwa guda hudu ka same su to wallahi da ka ɗaga hannu ka roƙi Allah nan take Allah yake karba amma mutumin da zai sa duniya a gaba zuciyarsa babu tawali'u bai yi aiki da iliminsa ba babu shakka zaka ga addu'arsa ma Allah ba zai karba ba to idan muka dawo muka dubi abin da Allah ya faɗa sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikirillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatar jikin mutum tana laushi game da alkur'ani zukatansu suna komawa ga hukuncin Allah to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana khushu'ul jasadi taba'un li khushu'il qalbi ashe kafin zuciya eh, kafin jikinka ya samu tawali'u sai zuciyarka ta fara samun tawali'u mataki biyu ne wannan ya zo ta bayanin ibn taymiya shi ma yana mujallar da bakwai shafi na 29 ya ce khushu'ul jasadi taba'un li khushu'il qalbi jikin mutum ba zai samu tawali'u ba sai zuciyarsa ta samu tawali'u iza lam yakuni rajulu mura'iyan in dai ba mutum riya yake yi ba yuzhiru ma laysa fi qalbihi mutum ya rika nuna abinda baya cikin zuciyarsa saboda haka yasa akwai hadisi wanda ake cewa ta'awwazu billahi min khushu'in nifaqi eh, manzon Allah yake cewa ku nemi tsarin Allah game da tawali'un munafinci to amma hadisin bai inganta ba sai ce wa huwa yural jasadu khashi'an za a ga jiki da tawali'u wal qalbu khaliyan lahiyan alhali zuciyar babu tawali'u sannan ta shagalta to amma duk da haka ibn taymiya ya san wani hadisin bai inganta ba sai ya ba mu misali da ayar da ta zo a suratul hadid aya ta goma sha shida Allah ya tambayi sahabban annabi Muhammad Allah ya tambayi sahabbai wato lokacin da annabi ya fara karantarwa sahabbai suna sauraro suna sauraro suna sauraro bayan an kai wani shekara to sai Allah ya musu tambaya alam ya ani lilladina amanu ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an taksha'a qulubuhum li dhikrillah zukatansu su samu tawali'u game da hukuncin Allah wa ma nazala min alhaƙi da abin da aka saukar na gaskiya Allah ke tambaya kaga kenan ya nuna tawali'un a lokacin bai samu da yawa ba sai Allah yake tambayar sahabai ashe har yanzu alqur'anin bai yi bai sa zuciya ta yi tawali'u ba shine sai ibn taymiya yace fada'ahum ila khushu'il qalbi li zikri shine Allah ya fara kiran sahabbai kaga Allah yana karantar da sahabbai muhimmancin samun tawali'u na zuciya wa ma nazala min kitabihi wa nahahum an an yakunu kalladina qala alaihim al ya hana su kada fa su zama irin waɗanda zamani ya musu tsayi da zamani ya yi tsawo faƙasar kulubun sai zukatan suka ƙeƙashe kuma ladina idan zukira Allahu su ne waɗanda ko da an ambaci Allah ba ruwansu bai dame su ba kaga Allah ya ce kada sahaban anai Muhammad su zama kamar ahlul kitabi waɗancan ahlul kitabi alladina tsala alaihimul amad bayan annabi ya tafi da zamani ya yi tsawo Allah ya ce ƙasar ƙulubun sai zukatansu suka ƙeƙashi saboda ka sai Allah ya ce mafi yawan su fasikai ne kaga wannan ya nuna cewar duk jama'an da ba a samun tawali'u na zuciya a tare da su to babu makawa fasikanci sai ya yawa a cikinsu dole ne fasikanci ya yawaita saboda ka idan muna son muddin muna son rayuwarmu ta inganta to dole sai mun bi tsawatar wanda Allah ya masa habban annabi Muhammad mu rika tunatar da kanmu yaushe ne wa'azi zai gyara halinmu domin an ɗauki shekaru ana karantarwa yanzu bayyana sunna a Najeriya ta fi shekara talatin zuwa arba'in har an wayi gari da wuya ka samu wani garin da za a samu musulmin da bai san me ake nufi da sunna ba mun san sunna amma muna aiki da ita to wannan shine matsala muddin shine abin da ibn taymiya yake faɗa alamar ba mu da tawali'u shine za a samu ba mu aiki da littafin Allah domin eh, tawali'un zuciya shine farko shi yake tabbatar da tawali'u na jiki abin da ya faɗa kenan idan zuciyarka ta yi tawali'u to jikinka zai amsa هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إن كدوا بيوانا آية دمك كانت سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا سيتي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ما متاكين فرقو تقشعر منه جلود فاتر جكي تا كدا الله مدوكي سيتي summa talinu juluduhum wa qulubuhum saboda ka sai fatar sai fatar jiki ta yi laushi kaga jiki ya amsa kenan zuciya ta amsa ila zikrillah sai aka kama aiki da hukuncin Allah saboda ka idan muka san sunnar manzon Allah to ya kamata a ce muna aiki da sunnar manzon Allah da zaran mun kama aiki da sunnar manzon Allah to mun dace da irin kiran da Allah ya yi masahabban annabi Muhammad alam ya ani lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ashe lokaci bai yi ba ga ahalus sunna zukatanmu su yi tawali'u ga hukuncin Allah idan mun ce lokaci ya yi to ya kamata a ce muna aiki da sunnonin manzon Allah matukar muna aiki da sunnonin manzon Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai raye zukatanmu sannan kuma za mu samu dacewa da siffa ta bayan Allah na kwarai